A wata hikimar magana, Rahman ya kara da cewa duk da haka Tinubu na da 'yancin ganawa da duk gwamna ko kungiyar da yi muradi don bunkasa siyasarsa. An ruwaito shi kansa marugun gwamnonin biyar wato gwamnan Rivers Nelson Wike a lokacin da ya dawo Najeriya daga London ya musanta labarin cewa sun gana da Tinubu. dan kwamitin gudanarwa na apc da tuwa ali kumo wanda shi ma yana london din ya ba da amsa a siyasance ne kan batun gwamnonin pdp biyar ma nasiru ni dai abun da nake tabbatar ma jama'a su jira su ji insha allahu nan da ba daɗewa ba wannan mutanen da nake ma magana za su fito kuma za su tabbatar da goyon bayan su ga ɗan takarar shugaban ƙasanmu kuma ba su kaɗai ba akwai manya-manya ƙusoshin jam'iyyar pdp wanda baka taɓa zata ba ina gaya ma in jama'a ba su yi sauri ba kwanan nan duk za ka ji cewa suna goyon bayan ɗan mu maganan wani abu duk an wuce shi magana ake ta maganan asuwaju bola tunumbu maganan jam'iyyar apc insha allah ina tabbatar ma kowa zai sha mamaki kuma za mu yi nasara jigogin pdp irin su tsohon gwamnan sokoto a tayiru dalhatu ba farawa na cewa aikin baban giwa ne ga gwamnonin tunda suna takarar mukamai a inuwar jam'iyyar wannan magana ce ta siyasa kaga wuke da mutanen shi gwamnonin shi in ka dibi gwamnonin ga guda biyu ko uku da za takarar sanata guda da za takarar gwamna kuma a ƙarshen pdp saboda haka har yanzu ba da ya ce kuma apc kuwa shiga dabu saboda ka ai mutane su zanki fahimci da ake kira siyasa suna surutu ne na siyasa inda ba su cikin pdp da su hita dan takarar wuke na gwamna pdp ke takara gwamnan oyo shi ma zai sake a takara gwamnan enugu zai nemi sanata gwamnan otom zai nemi sanata gwamnan abia zai nemi sanata duk a pdp saboda ka aka magana mace ta gida har yanzu ba wanda hita abin mu abin mu kuma insha Allahu wannan magana za ta zan tarihi ita APC ita kanta ta riga ta yi saranda ta ba mu mulki kada mu tsaya wasa da shi don ba mu tunumbu kamar tukuci ne ta bar ka a ce a shi rasa shine apc ta yi ta tsaye da tunumbu inda apc da ta kai ba ta kuskura ta hada tunumbu da atiku ko sun gana ko ba su gana da tinubu ba gwamnonin sun tabbatar da bara'a su ga dan takarar jam'iyyar su a tiku abubakar alamu na nuna pdp na shirin sa kafar wando ɗaya da gwamnonin da ke ci gaba da ɗaukar matakan angulu da kan zabo ga jam'iyyar nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya